masu sauran shirye-shiryen studio kalangu barkanmu da yau barkanmu sake kasancewa tare da ku a cikin wasu sabon muhawarar studio kalangu cewa da hilin mata hilin mata wani shirin ne da ke tattaunawa kan batutuwan da suka shahi ɗiya mata a fannoni daban-daban na rayuwar al'umma ta yau da kullum hilin mata na zo muku ta tsarin shirye-shiryen studio kalungu wanda kuke saurare ta hanyar gidajen rediyo a hamsin da biyu a bukawar studio kalungu a cikin shirin guda takwas na ƙasar niger da kuma hanyoyin sada zumunta cewa da whatsapp facebook da twitter da sauransu yau muna a birnin gaware musamman ma a harabar gidan rediyo na marhaba don kusantar masu sauraron mu na cikin jihohi maudu'in da za mu tattaunawa a kan shi ya karkata kan batun mata da sana'o'in hannu wani kalubalo ne suke fuskanta kasancewar mata sun kwashe fiye da kishi hamsin cikin ɗin al'ummar ƙasar niger orna suke kawo a bangaren tattalin arziki ba karamin tasiri yake a cikin bunƙasa arzikin ƙasa ba bincike da dama sun nuna cewar mata ba su yi kasa a gwiwa ba wajen neman na kansu don samun mafita daga cikin al'amuran rayuwa yau da kullum dalilin da ya sa kenan suka rungume sana'o'i ta kowane fanni don samu abin kore ma bakin su kuda shin wanda lalle ne suka tunzura mata ga shiga cikin sana'o'i gadan-gadan a shekarun baya mata ba su gane ma'anar yin sana'o'i ba me yasa yau hatta da mata ma'aikata suka shiga yin sana'a ba shi ba gani wani matsaloli ne suke fuskanta domin samun amsoshin wannan tambayoyin ya samu gayyato muku a cikin wannan muhawar da zainabu dodo ita ta kasance ma'aikaciya ce sannan kuma tana daga cikin waɗanda suke ƙara ma matasa ƙwarin gwiwa don waye musu ke fannoni daban-daban musamman ma a bangaren koyon sana'o'i zainabu barka da zuwa barka ina kwanan lahiya kallo alhamdulillah gode da tamburin da za ku madalla a tare da mu akwai uwar gidan ibrahim fatuma ma'aikaciya ce wadda ta yi ritaya barka ku da isowa barka ka har ila yau dai muna tare da fadima umaru ita kuma mata ce wadda take gudanar da sana'ar hannu a nan birnin gawari. barka da zuwa fadima alhamdulillah bakin mun gode karbi goron gayyata na wannan muhawarar tamu ta studio kalangu ni hawa usman nake mana barka da zuwa madalla hausawa suke cewa sana'a goma maganin mai gasa yau matan ƙasar nijar su rungumi sana'o'i gadan-gadan ko da kuwa suna aikin gwamnati ko kuma na zaman kansu domin suna da nauyi da yan kansu na kulawa da iyali su kansu su kula da kansu su ɗauki nauyin kansu da kansu ko da kuwa mazan suna taimaka musu amma su ma sun dage wajen cewa sai sun kawo nasu kokari a cikin tafiyar da iyali to suma muhawarar tamu da ku cewa da zinabu dodo da ku kasance mata ce da kuke ba mata matasa horo a fannoni daban-daban musamman ma a kan sana'o'i shin kuna iya ku gaya mana a yau me tun zira ku kuka shiga a cikin wannan tsarin kudoki wannan fannin na koya ma matasa sana'a assalamu alaikum rahmatullahi barakatu abun da ya tura ni in shiga wannan haraka dai mun gani ne yanzu talauki ya yi yawa kuma yanzu in mutum bai neman na kan shi wahala zai yi shi yasa dai ne muka nemo muka ni ya kama ma mutane mm. to yanzu kama kina iya gaya muna matasan nan su nawa ne kike koya ma kike ba wannan horo su 20 ne amma ba gaba ɗaya ne ake koya musu ba mun kasa su ne kashi biyar biyar kamar kashi hudu kamar mutum biyar biyar ake koya ma ba tare ake koya musu ba ke yanzu ma'aikaciya ce kuma kin zaɓi fannin na cewa za ki tallafa ma wasu matasa mata kan koyon sana'o'i kamar shi wani abin da kika runguma bai kawo wani cikas a cikin tafiyar da aikin bai kawo tun da ba tare ne muke yin shi ba lokacin aiki yana daban lokacin koyawa shi ko yana daban ba tare suke kenan bai iya hana mini wannan ke kika ɗauki ya kanki ko kuma kina samun albashi ne bisa wannan abin da kike yi ko ke kika yi niyya da kika ce lokaci ya da ya kamata ki tallafa musu to walla an tallaba min ne mhm. an tallaba min ne shi yasa ni ko nake in tallaba ma waɗansu eh. to madalla mun gode mun sake dawa kanki malama zainabu eh uwar gidan ibrahim fatima kun yi aiki yanzu kuma wato kun yi ritaya shin wani kallo kuke ma wannan kokari da mata suke yi musamman ma a game da kokarin kwazon da suke nunawa na neman na kansu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to muna godiya da gayyato mu da kuka yi bisa wanga hilin muhawara e mata dai vraiment ina jinjina musu ina jinjina mu mata parce ita mace ita ce gida ita ta sa abin da ke cikin gida ita ke wahala kenan dole ne ta tashi ta nema ba sai ta tsumi wani ya bata ba to kuma ba dan tana aiki ba ni na yi aiki lokacin da na aiki ma na yi kasuwanci lokacin da na yi aiki ma na yi kasuwanci mai ba nan ba na yi shi ba kuma da nake yi waran shi hotel frere da saint foy me lokacin nan ba matsala tun da akwai kuɗi lokensu ka samu biya ba tashi hankali me yanzu mata mazan ne ma ba su tausaya musu kenan dole kwaɗi ka tashin gada suke yi ba dan suna so ba ne mai dan su hidda diyansu cikin halin kakani kai shi ya sa mata ke wahala kuma wallahi ina jinjina musu parce sai ka ga mace ta biya ma ɗanta kuɗin lakwal ta ci da ɗa kuma alhali ga ta da mijiwa ha a an ce in an baka mace ci da sha da sutura a kanka me ba su cika wannan alkawali amma dai ba mu dibin su da wannan halin farsko yanzu duniya ta yi nisa ka dibi gaba ka ka dibi baya shi yasa muke wahala muna faduwa muna tashi muna nema saboda mi dan mu da diyan mu kasu wahala kasu tai su meka hannu gidan wani su ce a basu alhamdulillah to wato madam ibrahim fatima shi wannan kasuwanci na diya mata idan muka duba ba yau aka fara shi ba kurkan kun lokacin da kuke cikin aikin kuma ku yanzu kun yi rita amma sai kuke aikin kuma a matsayin kuma na ma'aikaciya kuna haɗawa duka biyu kuna yin wannan sana'o'in to yanzu kuna iya gaya mana a lokacin ku da kuka yi yaya ne kuke tafiyar da sana'ar taku a wannan lokacin ba a yanzu ba wallahi lokacin da nake da laizane 80 mhm, shekara ta 1980 wallahi surkoman da ne mhm. inda ya le catalog littattafai ke akwai na kaya ake tallace tallace eh in ka gani sai ka ɗauka ka zaɓa sai ka ce madam ibrahim wanga nake so wanga nake so wanga nake so mm-hmm. da wannan tambayan ne nake koman da kin tunda yana yiwa wata ran kuɗin ba isa ta yake yi ba mm-hmm. me lokacin da wallahi ba mu da matsalar biya ba mu da parce que kan da lokacin da nake astagfirullah excuse moi lokacin da nake arlit lokacin nan komai kaman banza ne mm-hmm. an aka kawo daga kace abin da kake so an kawo sai ka ɗauka wallahi ko da bashi ne daga wata mutu an kama ka kuɗin ka ba yanzu ba da sai ka bi bayan mutum to Allah ya kama muna insha Allah Fadima Umaru kin kasance mai yin sana'ar hannu shin kina iya gaya min Fadima wace irin sana'a ce kike yi Assalamu alaikum to ke saidawa kasuwa zuwa kasuwa in shakalendi ina zuwa saida abinci nike saidawa to Fadima tun shirin kika shiga ita wannan sana'a ta saida abinci wallahi ban daɗe ba kamar me yasa me ya ja ki yasa kika shiga cikin wannan sana'a wallahi ina zaune ban nan ganin komai na gani abun wallahi bai ba mata suna suna tashi mutum yana zaune muradun kai duka yana mutuwa ba ka iya ma kanka komai nace to bar dai in dai shawara nace bar dai in tashi in je in sai da tuwo in gane har zan mutu nan wajen mm. ito na sana'a kina samun karuwa cikin da kika fara ta wallahi wata rana ina samun tura kuma wallahi ina hawaɗuwa wata rana sai ka abincin ka ta yi ba ka saida duka ka saida kaɗan kuma ka dawo da sauran amma wata duka za ka saida gaba ɗaya ka dawo wallahi wata kasuwan yana yin daɗi wallahi amma wannan kamar rashin kasuwan da bai sa kika yi wani sarewa ba ko wani abu a wallahi ban sare ba eh. kawai kullum dai in yi kawai shine nawa in ban na in ban ba wallahi idan na niyya in yi wallahi to madalla mun sake dawowa kanke eh madam eh, zainabu dodo wadda kika kasance kina koya ma mata abin sana'o'i kamar yanzu banda wannan horon da kike basu ke a bangaren ki baki jaraba wata yin wata sana'a ba haka ni da kaina nawa mm-hmm. to kayan da in sun yi dai ne ni nike saidawa mm. tunda suna yin su abun hannu mu yake da suna sarkokin hannu mm-hmm, eh, suna yin pochette da sakame suna yin savon liquide. to su ne suke yi to in sun yi su ni ne nake saida su mm. eh to ina ke kai na saida wa na ake zuwa wannan ne ma muke samun matsala mm-hmm. sayan ne ma mutane ba mutum ya hidda kuɗi ya yi ayyuka da masu kyau wallahi mutane ba su sayan kayan yanzu har yanzu wallahi akwai sakamen da poshet na pearl in kun gansu wallahi kamar dai wanda aka yi hoto da kasashen waje amma wallahi mutane ba su sayan su da mm. hannu ne ko yara suka zamna suka yi su amma mutane ba su wallahi ba su sayan su poshet 2500 muke saida su 500 eh sak muna saida su 600 mm, madalla amma wallahi mutum ya sai poshet mutum yana yi shekara poshet bai lalace ba mu gwanda mutum ya sai poshet na perlikin nan amma mutane ba su gane ba mm. wallahi kayan suna nan muna yin su amma ba a sayan su mm. to yanzu wannan kayan da kuke yi kamar yaran gar da kike koya ma kuna samun wani tallafi da kuke siyan kayan aikin ko kuma ya ne kuke tahiyar da aiki wallahi muna samun tallafi mhm. tunda daga kasashen waje ne muka samu muna samun taimako mm. to da taimakon nan ne muku muna kama ma yara mhm, mhm. kenan kamar kungiya ce kuka dora kuke neman tallafi kasashe zuwa kasashe ko kuma yaya ne kuke tahiyar da to wallahi gurfuma ne mun yi organize mun yi me yake da suna kungiya haka mun yi abun gane kungiya ne muka yi mhm. da muka yi kungiyan nan sai muka aika takardunmu suka yarda da mu mm. to daga wannan harakan dai ne suke turo mun kuɗi mhm, mhm. Eh. ta nan kuke samun tallafin kuɗaɗe eh don mu taimaka ma yara to yanzu gashi kayan kuna yi kika ce anan ba a sai ba ku taɓa samun sa'a cewa wannan kayan da kuke ku kai su wani wuri ba to yanzu dai muna ga nema tunda komi hanya ne muna so a samu in mun samu wanda zai samu hanya mm. duk muna so wani lokaci mun ga kamar irin kayanmu da muke yi mun ga tele ana gwado su ana kai su wurin fuwar kamar haka to ba san mu ko muna iya kai wurin fuwar koko dai tun da na waɗan sai waɗanda suke da mi yake da suna mm. da nif ina ji su ne suke kai to mu yanzu ba mu samu nif ba tukuna muna nan dai ga mm. nema yo ai akwai sashe na wajen wato ma'aikatar da ke kula da harkar kasuwanci akwai sashi na musamman wanda yake kula da mata 'yan kasuwa shin ba ku labarin shi ne ko ku za ku ka su ba to mu tuntuɓe su ba amma yanzu kai muna neman mu tuntube su tunda yaran mu sun iya aiki sun yi kaya su yi aiki mai kyau amma babu mai saye kuma mutane suna ga tsadan kayan ne kuma kayan ne ma daga kasuwa ne ma kayan suka yi tsada kayan da ake hwara eh, aiki kayan da ake hwara da su mhm, mhm. eh, tunda me yake da suna kayan aikin nema tun can abun ga fanni-fanni ne akwai masu kyau akwai waɗanda akwai waɗanda sun yi kyau masu kyau su ne adda kuɗi to dole in mutum bai sayo mai kyau ba ko aiki bai yi to yau kin ce kuna da da ke kama muku shin kayan naku kun yi su sun sai ba su sayi ba kuna da abun da da ku koma gobe ku ƙara su wasu kaya ku zo ku yi wasu kuma ko ya ne kuke tayar da tsarin naku to wallahi wata shida zuwa wata shida ne ake turo mun kuɗi mm. su ba su dakanta su ce ai dan mun yi bai yi ba ba su turo muna mhm, mhm. akwai wani lokaci ma da mun an tara mu su ne ma suka muka kai kayan mu tunda mun ga kayan ba su gase muka ce to bari mu kai su gani da suka gani sai suka saye suka sai eh, kansu da kansu eh suka sai sun ce wallahi ko aikin mu yana ganin kyau to yanzu ana tsara kaman a ce irin wa'annan wani e, eh, bashi koli da sauransu da mutane suke kai kaya kun taba tunanin cewa kai wani kayan da yaran suke bari mu kai su wurin bashi kolin nan mu gani ko sun samu shiga to yanzu da yanzu kanmu ya fara wayewa tun da mun gani kwanaki baya ma da muka taru ma irin wannan ne muka yi ma tun da kowa ya kai nashi da muka kai namu kowa an sayi abokanmu da suka taru ma tun da mu da yawa ne ba inda mutane ba su fito ba karkara ko kowane iri iri mm-hmm. da muka ga mun nan kowa ya sayi inda wanda yake mishi mun kai kayan mu mun gwada da muka gani in mun kai wani wuri bai ga saye sai muka tara muka yi initiative muka ce to bari mu diba mu gani da kanmu mu da yaran mu suna ganin aiki wata rana in aka ce mu gamu duk sai mu kai kayan mu gwada da muka kai mu tsakanin mu sai mutane suka gani suka sassaya in ba haka nan wallahi kayan sun kai ma shekara ba yi ba suna nan dai ashe <laughs> tumadalla mun sake dawowa kan ki wato zinubu dodo eh madam ibrahim fatima ma'aikaciya wadda ta yi ritaya kuma yanzu kuna rakiya kuna taimaka ma mata waɗanda suna cikin ayyuka na sana'o'in hannu yau gashi an waye gari mata ma'aikata sun rungumi sana'a kamar nan a matsayin ku da ta jima kuna da sharori da ya kamata ku basu don ya zamanto cewa an samu mafita kamar sun ta yadda sana'o'in nasu kuma duk da cewa suna cikin aikin kamfanoni da wasu ma'aikatan gwamnati ne ma eh kwarai kwa shawarar zan ba su dai shi abu in kana shi kai shi bisa kan ka'ida ka bi gaskiya sana'a ba hana maka ba samdi dimansh naka ne da subdu da ladi naka ne kana da incin ka ta inda ka ga dama ka ɗauko kayan ka ka dawo litinin talata laraba juma'a na gwamnati ne mhm. ka sauke haki shi kaɗai ne nake so fi sabilillahi kuma aiki in muna yi kasuwanci in muna yi bai hana mu kula da iyalanmu bai hana mu kula da iyanmu fi sabilillahi neman dala kai ya mu idanu mu mance da iyalanmu tunda shine ke sa yara suna lalacewa Allah ya rika mu me vraiment ni ka zamna ka ce sai miji ya baka ban yarda da wannan ba in ka mishi yau ka mishi gobe shi da kanshi ya ji kunya dole ya taimaka maka har ma ya ce kai gajen liki kara in dai namiji ne adali tunda ka ga mace ita kai ya kamata ka ita tana tana maka eh tana maka tana maka ba ta waiwaye ba ta mm-hmm. ganin ki hakkin ka ne ita take ɗauka kenan ya kamata kai in dai da lisahi sai ka ce kai ga macen ina ci da hakinta wallahi iyalai so akwai maza da ke yin shiwa in sun ga da abun ya ya ya ya ta da mai da abun banza tunda in namiji in ka bashi in ka in ka sa ido ka kalle shi sai ya ji kunya me in ka ce kai da garaje wallahi kunya za ka yi parce ce maka baka zuwa baka zuwa dole ne ko ka zamna ko don ka shi yasa nake roƙon mata dan Allah da Annabi ko me suke su yi cikin laluma ka ta tambayi hanya in namiji ya yarda ka ta yi in bai yarda ba mhm, mhm, mhm. lallaba shi lallaba tunda duka ƙarin ku ne ku duka shi ƙarin shi ne ƙarin ki ne wallahi na ga mazan da ke yin shi Allah da ya ruwa mana asiri amin ya Allahu to yanzu Zainabu ta ba misali kaman su suna koya ma yaran sana'o'in amma yaran suna kuma abun ba samun kasuwa a lokacin ku kuna yin aiki kuma kuna odar kayayyaki kuma kayayyaki suna shiga ko kuna da wata shara da zuku ba Zainabu dan zaman sun samu hanyoyin wucewar da kayan su kun san duniya ce ta saki mu nigeria duniya ce ta sake mu nigeria muna da matsala menene matsalan mu kayan mu ne ba musu mun yi son mm. da ke hito a kasar waje a lokacin namu kin nan da zuciya guda ake yin shi na wajen nan ka saye shi kwana biyu ne ya lalace namu ko da muke yi na hannu wallahi mai kwari ne mai kyau ne zandar na sai wa'ansu sak 99 na ta yi formation na sai wa'ansu sak village artisanal a mhm. yanzu yana nan mhm. har yanzu yana nan da hannu wallahi da kyan shi da komi da kyan shi da komi gara ka ba naka naka naka daraja mana in baka ba naka daraja ba zai ba shi daraja bai yi wa mana da Allah ya rika Allah ya taimaka amin amin da sa annabi amin ya Allah eh madama Fadima Umaru ke kina sana'a hannu musamman ma kika ce abinci ke saidawa to yau gashi an waye gari wa'ansu mata duk da cewa suna cikin ayyukan kamfanoni kuma suna yin sana'o'i kamar ke ya ne kike ganin wannan sana'a ta su da suke to yadda da gani sana'a su yake yi ko kana aikin kuma kana sana'a na in dai abin ba zai baka wahala ba ko kai na aikin ka ka bashi lokacin shi sana'a kuma ka bashi lokacin shi shi na abun ba zai baka wahala ba gaskiya ko kowanne ka yi shi daban-daban ne ka bashi lokacin eh, shi ka bashi lokacin shi shine ba za ka wahala ba to madalla ka dai mu ci gaba ina ganin cewa za mu saurari ra'ayoyin wasu da suka bamu dangance da kallon da suke ma sana'o'in da mata suke kuma duk da cewa suna a cikin ma'aikatu daban-daban A gani na abu ne mai kyau ga mace ta haɗa aiki da kuma kasuwanci tunda yanzu duniya ana cikin wani yanayi wanda kowa ya tashi da kanshi ya nemi na kanshi kuma irin yadda ake ta waye mata mata kai su tashi su nemi na kansu su zama masu cin gashin kansa da kansu abu ne mai kyau mace ta haɗa aiki da kasuwanci tunda aikin gwamnati ma kana iya zuwa ka yi ritaya shi kuma kasuwanci idan kika fara shi ba a san ma ina ne Allah zai kai ki ba abu ne mai kyau gaskiya zai unhwani mace ya unhwani iyalin ta gabaki ɗaya kamar yadda aka ce mace idan ta samu iyali ne gabaki ɗaya suka samu za ta inganta rayuwar ɗiyanta ta inganta rayuwar mai gidanta sannan kuma ta ji daɗin zama cikin ma gidanta duk wani abu ne na tsarin rayuwa idan mace ta tsara za ta iya hana su hakika wani lokaci za a ɗan samun ƙalubale wani lokaci kina bukatar ke ta wajen eh, kasuwa sannan kuma ga aiki amma dai duk abu ne na tsari tunda ai aikin akwai lokutan da ba a yin shi ita kuma kasuwa kowane lokaci kenan yin ta ake ko da in dai abin saida ne ko da eh, da dare ne ake bukata a saye shi ai sai ki je ki kai inda za a saye shi kuma alhamdulillah ganin niki kamar tsari ne na rayuwa in aka tsara rayuwa da haka ba ga mata da yawa nan ba suna aiki kuma suna kasuwancin su kuma babu abin da illa bai tun da ya kasance a ce shi mai gidan nawa ki ya baki dama ki wannan sana'a ke aiki duk ba wata matsala ba ce mace tana iya haɗa su. To harakar dai akwai 'yan wahala saboda aka ce a gwama abu biyu wuri guda aiki da kasuwanci kenan dai da za a yi an sha bamban. Eh duk da dai kasuwancin ba wani babba ne ake yi ba amma dai alhamdulillah misali yanzu kamar in na zo wurin aiki na ina tahowa da kayana in kamar mai magana da mutum yana so sai in kira shi in ce zo ya amsa. Da wani lokaci matsalar da ake samu babba wajen amsa kuɗi wajen amsa kuɗi wani lokaci dole sai ka tai da kanka amma kaya an zo wurin aikin ka a ɗauka a tahi da su ko kuma in kana gida ka kira mutum ka ce ka san ko kana gida ya zo ya amsa amma da haka nan da gaskiya akwai yan matsatsalu wani lokaci kuna ɗauka kayan ka taho da su da dai sauran abubuwan da ba a dai rasa yan matsala ko yaya ne ba ce saboda kin san shi a bar in za ka yin shi tsara shi kake yi na san lokuta aiki na na san yaya ne aiki na yake tafiya haka kasuwa ta na sai da ya kamata in tsara abuta kin san abin da ke da hiya a lokaci cikin rayuwa abin da in baka tsara shi ba sai baka wahala amma abin da ka san tsari ne bangaren aikin ka daban bangaren kasuwancin ka sai da ka tsara abin ka kenan gaskiya eh, ba a cika samun matsala ba gaskiya to mu sake dawa nan cikin dakin magana kun shirye ra'ayoyin mata da maza bisa kan mata da suke ayyuka kuma suna yin sana'o'i shin malama zainabu menene zaki ra'ayinki a game da abin da muka shi ya kike ganin wannan matan da suke hada abu biyu aiki da kuma sana'a wallahi me yake da suna waɗannan matan suna kokarta tun da dai aikin nan kudin shi kadai bai isa su yi su samu su yi ayyukansu su biya bukatunsu walla tun da dai wata rana yanzu dai wata bai mutuwa ne ma in na gane kahin mutum ya samu salar yana da biya mm-hmm, to mm-hmm. in mutum yana sana'a ko kahin mutum ya samu wannan kuɗi kuɗin sana'an nan yana taimaka ma mutum ni a ra'ayina mm. kenan a ganin ki hakakin da suke yi ya kamata ya yi ya kamata amma kowane lokaci a bashi lokacin shi aiki a bashi lokacin aikin shi mutum ya sa ya aikin shi da kyau na sana'a kuma mutum ya ba shi lokacin shi kowane da lokacin shi ko mm-hmm, mm-hmm. ka a gama su to madalla mun gode madalla mm-hmm, to madalla eh madam ibrahim fatima me shawara ku a game da wannan matan da suke ra'ayoyin da muka ji na wannan jama'a dangance da ayyukan na mata kamar yadda alwata ta faɗi ne shi ka yi adalci nauyi ne aiki kaman abun gane ka alƙawali ne da ka tsakaninka da gwamnati ka yi aiki ne a biya ka minti guda bai kamata ka ci ba in ka ci shi kuma ka ci haram kenan aikin gwamnati lokacin aikin gwamnati bai kamata ba kai kasuwanci tsakani ga Allah me in ka je gida lokacin nan naka ne abun da ka ga dama duk kai wannan lokacin ka ne me bai kamata ba ne a tsakani da Allah kai kana da aikinka ka bar aikinka kana neman kuɗi kuɗin nan ko baka neme shi ba Allah ya baka ci da kashi samu za kai samu kake ko baka kunya ba kenan in ka cire hakkin gwamnati wallahi in ma shi babban naka ya ji kunya ka bai tambaye ka ba ranar gobe kiyama Allah ya tambaye ka tunda dai lokacin na an kayyade maka shine ga bakin lokacin da zaka aiki sati eh, rana sati wata kenan ya kamata ka cika wannan alkawali ka rabu da, da, ma'aikata ka, ka rabu da gwamnati lahiya eh su ma in wata ya mutu dala ba a cire maka sai a baka kayanka amma kai ka ci kwana kaza cikin wata ban da kwanjekin nan da ya kamata ka samu cikin shekara wallah Allah ya tambaye mu Allah yana tambaye mu tsakani ga Allah sai dai mu nemi ahuwa ga ubangijin mu mhm. muna yi mu bari wallahi to tanti mun gode mun sake dawa kan kuma dan Ibrahim Fadima Umaru kin ji ra'ayoyin mata bisa kan harkan sana'o'i da ake hadawa kuma da aikace-aikace da mata suke yi na menene ra'ayinki me zaki hodi bisa abin da muka saurara da wannan mutanen na ji daɗin magana sosai mhm. dan mutum yana aiki yana eh, biyan tsari yana yin sana'a yana yin aikin shi kuma yana yin sana'a mm-hmm. tunanin abun ya birge ni sosai wallahi gaskiya ana samun ana samun karuwa sosai a cikin riba bibi wallahi mm-hmm, mm-hmm. to mun gode wato eh, fadima umaru zainabu dodo yanzu muna iya mu kamar kaman cikin wannan horar da yaran da kike yi akwai aka ce yau aiki ko da mutum ɗaya mutum biyu ne ta yi da jama'a sai Allah wata ana iya samun kamar ko wani saɓani ko wani abu shin ki taɓa samun matsala ba a cikin baya da horon da kike ma wannan yaran matasa ƴan mata wallahi mutum a aikin shi mutum bai rasa matsala mm-hmm. tun da wani lokaci waɗansu yara da na waɗansu da muka koya musu mm-hmm. kuɗinsu da waɗanda muka koya musu da baya kuɗinsu ba su zama ɗaya ba Mm. wannan ya kawo mini matsala har yanzu ma akwai su ba su magana da ni kamar misali kuɗin su ba mu takaitaccen tarihi ya ni kuke ta yadda aiki formation kin in mun yi musu kun san muna ba su abun ga ki abun ga ki abun ga kuɗin da après formation après an kula musu kuna ba su dan abun da za su jajare madalla ana ba su tai su yi muna taimaka musu tai su yi aiki mm-hmm. to eh madalla to da harin waɗanda suka samu nasu ya mutanen da suka samu daga baya yawa eh, daga baya to wannan ne ya kawo mini matsala mm. eh washi in mm. ba shi ba wallahi ba mu ga samu mm, matsala kenan kaman tsarin karatun kashi kashi ne eh abun ga mun rarraba su ne ba a koya musu tare mm-hmm, mm-hmm. in an koya ma waɗanga da baya sai a kawo waɗansu kuma a koya musu mm-hmm, eh. eh malama fati kin ga mata da dama idan suka fara sana'a wasu suna nufin kungiyoyin mata wasu suna nufin wani asusu da mata suke don a tallafa musu shin ke da kika su wannan sana'ar taki ta sai na abinci kin taba tunanin cewa ki nihi wata kungiya ki samu tallafin kuɗi don ki ji daɗin tafiyar da kasuwancin ki wallahi ban nihi kowane kungiya ba mm. kawai cikin ƙarfi na ne kawai na hawara ina yi wallahi ta yaya kika samu jallin ki na hawara sana'ar sai da abinci to wallahi dai cikin fahimi dai na samu wani tallafa min na hawara wannan sana'a wallahi yanzu kina iya gaya mini kaman a cikin wuni abinci na kamar misali nawa kike iya sayarwa. wallahi yanzu in buhu ɗaya nake siya shinkafa sai in raba shi biyu rabin sai in samu kuɗin shinkafa buhun shinkafa gaba ɗaya mm-hmm. Mm-hmm. a cikin in kika juya eh ina juya shi biyu nake juya shi in yi shinkafa da wake na in yi shinkafa hori to rabin da nake hawa sai in samu kudin shinkafa buhun shinkafa mm-hmm. kina samu riba sosai mm-hmm. to yanzu ke a cikin wannan riba biki taba tunanin cewa ki shiga cikin irin wannan asusu asusun na mata ba wanda kake sawa ana baka kana juyawa wallahi ban taba tunani ba ni in na mm-hmm. saida in je in aje in kuma ran da ban saida abinci na in ɗauka cikin kuɗi na in je in kara ba sai na je na tambayi wata ba ko in je in nemo bashi ba a'a wanda na aje shi zan ɗauka in je in yi kungiyoyin matan nan suna tallafa ma mata wato cewa da mu koma bangaren naki wato walgida zinabu ire-iren asusu asusunan da mata suke yi suna tallafa musu suna ba su kuɗaɗe wanda suke ciki suna juyawa shin kuna daga cikin matan da suke shiga cikin wannan kungiyoyin to shi yasa ma na samu wanga taimakon ma mm. don saboda ina shiga ina huta wannan shi yasa na samu wanga taimakon mm. kina cikin kungiyoyin nan eh. mm-hmm, mm-hmm. inda kuke ashe kudade kuma a ciki ana doka ana ba ku kuna juyawa eh muna yin wannan ma amma wanga da nake gaya muku musamman taimako dai ne da ake taimaka muna mm. mm-hmm. to yanzu muka dawo kamar cikin irin waɗannan kungiyoyin wanda kuka ce kun taba shiga cikin su wanda suke juya tallafi suna ba mata kaman a nan gurin ya ni kuke tafiyar da tsarin to yanzu dai gurfuma ne muka yi gangamu ne mu mata muka yi gurfuma mhm. da muka yi gurfuma kin nan muka samu agrema da muka samu agrema muna rika abun ga neman kuɗi wurin masu ifoni ga ne bindu masu hannu da shuni eh, kamar mata commerçant ne muke gaggamawa mhm, shi mhm. in ɗauko musu kuɗi musamman na kansu wata rana muna ɗauka har miliyan biyar amma masu yin komersi ne muke ba mata masu komersi eh masu yin abun ga sana'a mhm. in mun ba su kahin wata shidda ne mm. masu kokartawa kahin wata shidda ma suna ba da kuɗin su sun maido kuɗi eh, in sun maido kuma a sake ba mu kuma eh mm-hmm. haka nan ne muke mm-hmm, mm-hmm. kin san irin wannan tsarurruka tafiya da mata wani lokaci ana samun cikas shin nan gurin wani irin matsaloli kuke gani wallahi muna samu tunda mata yanzu ba su mazan biya ne mm-hmm. a ba mutum tsakanin wata shidda ake mutum ya kokarta in wata shidda ya yi mutum ya mm-hmm. biya wata rana wallahi akwai waɗansu mata suna kai shekara ba su duba. ba to mutum ya kai shekara tun ana ruha ma mutum asiri sai a ce a rubuto ma mutum takarda convocation ni ban ci ban sha ba ni da nake ta in yi sinye ni dai nake ga walakanci ina ga taimakawa mata amma ina sikin daraga. Mm. <laughs> ba a bi ni ko saki gaba kuma ba su har yanzu akwai wata mace oliya ke ta biya abun ga kahin me yake da suna wata shida wallahi yanzu wata na goma take bata biya ba bata ida biya ba mm. har yanzu na ga alamanta ko tana kai shekara to wannan ko ni ne take bata ma suna tun da gurfumakin nan sai da aka ke mini za a rihe shi ma suna da gaskiya mana a kilga kuɗi a ba mace a ke kahin wata shida ke ki dariya ki ɗauka in kin ɗauka ke ba biya ba abun gane waɗansu suna ɗauka har wajen miliyan guda Mm. eh waɗansu na ɗauka har wajen miliyan biyu mm. waɗansu abun sakani haka haka ne duk wanda abun da mutum yake iya biya to waɗansu mata ba su iya biya sai kiga su ɗauki kuɗi kayan a sa ma mutum lokaci wata shida kayan wata shida ki ga abu ya kai shekara ba iya ga shekara ma. hali kuma wasu mata suna jira a kawo su ma a basu to haka nan neman kuɗin ba su ma ba nasu bane Aha, to madam ma. aje a kawo ma a ba waɗansu kuma. Mm, mm, mm, to madam Ibrahim Fatima, wani irin ƙari zai kuma. Bashin nan in suka ɗauka suna ɗaukar shi mai zuwa suke su rarraba ma wa'ansu. Su ma. Shi ke kawo wannan matsalai. Kamar yanzu miliyan kinan da ta waɗi. Ita ta ɗauka ta san ba ta iya biya. Me sai ta ta raba ma dangi. Ta ce su ma su eh, juya. Kamar su ca suke suna so. Sai su ce tunda su ba su iya samu ita ta ɗauka. Ta ɗauka ta ba su sai su ci amana tunda ci amana ne. a'a na sani ne mana <laughs> oh hmm. wallahi haka dan ne bai ku hmm. kamata ba wanda ya nan kuma am dan takaitaccen tarihi yaya ne wanda ya maka rana in shi inuwa eh mana wanda ya ga Tansanka ya doka ya baka saboda Allah daga kas ya sa abun da nake kashewa kullum in sa kredi in yi ta kira ita ba ta ma kira nan wadda ta dauki bashi hmm. kullum ni ke kira kuma an kawo convocation ni za a ba ita ba ruwanta ni nai sun da dauka kuɗi to yanzu ku a lokacin da kai yayin yin sana'a ku akwai irin wannan rikicin akwai shi mana kan kai kan kai kan kai shi akwai wuya haka nan ne Zainabu na sani ne a'a to madalla Allah zai ruwa mana asiri amin ya Allah kai kana neman ka dan wanka asiri ne mutane sai hakuri to ina ganin cha dai ka mu ci gaba Isa sai mu saurari wato tarihin madam Zuira wata mata da take ma'aikaciya ce sannan kuma tana hadawa da sana'o'i mai shekaru 37 uwar 'ya'ya uku madam tijani zuwaira ta yi karatu har matakin digiri na biyu cewa da master a fannin kulawa da albarkatun ƙasa bayan ta yi aiki a ofisoshi da dama a babban birnin yamai a yanzu haka haka tana daga cikin masu aiki a ƙarƙashin kwamitin da ke kulawa da ci gaban ƙauyuka a majalisar dokoki tun shekara ta biyu da bakwai sannan kuma ba a fi shekara ba da madam tijani zuwaira ta shiga harkar kasuwanci ta bayyana mana dalilanta na yin haka Wani lokaci kafin a yi biyan albashi muna cin wuya wajen sayan wasu abubuwa. A matsayinmu na uwaye kun san me ake ciki yara na nan al'umma na nan da bukukuwa da suke zuwa maka na ɗan yi nazari ne na ce don me bana yi wani abu ba na daban da aiki na to a lokacin ne azancin sana'a ta zo mini na ce bari in shiga in ga me zai bada ina da wata ƙawata da take yin sana'a a jihar maradi ita ce ta taimaka mini in ina so a aiko mini kaya sai ta aiko tana saida mini a farashi mai sauki don in samu wani abu nima da farko na soma ne da zannuwa da leshi sai kuma na ce kai bari in ƙara girmama sana'ata shikenan yanzu duk abin da kake so kana samu a wajena ya zamanto abinci ne ko kayan sawa ne da dai sauransu ina ɗorawa akan istaci ka gani ka ce kana so ina kawo maka wani bi ana bani dan kuɗi wanda ake ce ma avance sai in kawo kayan ko kuma kash ko kuma bashi kasuwancin da take yi ta ce bai shafi aikinta ba balantana kulawa da iyalinta madam suwaira takan iya haɗa dukkanin waɗannan ayyukan guda uku ta aiwatar da su yadda ya kamata. Abubuwa ne da hanyoyinsu sun bambanta, kasuwanci na bai shafar su da yake akan layin yanar gizo ne bai shafar aiki na balle gidana, ina tafiyar da su yadda ya kamata. da yake ban kawo kayan nan wurin aiki sai ka yi odar shi in ɗaya daga cikin abokanan aikinmu na son wani kaya gaya mini yake in kawo mishi ina da kuma mai kai kaya cewa da livrar yanzu suna ko ina a yamai in kana so a aika maka shi sai a aika maka shi in kuma mutumin da kanshi yake son ya zo ya amshi kayan sai ka zo ka amshi kayan ka idan na aika maka shi livrarkin kana bashi shikka ne kawai madam tijani zuwaira Tana samun gamsuwa sosai a cikin harkar kasuwancinta duk da irin 'yan kalubalen da take fuskanta musamman a bangaren kwastomominta. Bana ce ɗari bisa ɗari ba duk da yake akwai wasu matsaloli wani bi ka kawo kayan ka ji mutumin ya ce maka ba ni da kuɗi balle ma in bai baka avans ba ka sa kuɗinka ka so kayan ka ji mutum ya ce maka ban da kuɗi ai wani ba zato ba ne ya zo mini sai in wata ya mutu kuma har zai biya ka sai ka ci wuya. Yanzu haka akwai wasu da nake bin kuɗi tun watan Oktoba har yanzu ba wani motsi abun yana karya karfin gwiwa. Madam Fatuma Kadiri na ɗaya daga cikin kwastomomin Madam Tijani Zuwaira tana yaba ingancin kayayyakin da kuma irin hazakar mai sayar da su. Eh to kasuwancin nata ba matsala haka nan kuma kayan nata ina gani suna da sauki bisa ga wa'ansu. Eh tunda da yawa yanzu mata kusa suna da kasuwanci eh kuma kayan nata masu kyawu ne. ni da kai na jin daɗin sayan kaya wurin ta da ba ta matsa min haka nan to ba ta sama dogon bashi haka tun da in ta sa saboda harkokin suke amma lai muna gane ma juna eh ni da ina jin daɗin kasuwanci da ita A cewar Madam Tijani Zuwaira, babu muhimmin abin da zai kawo ci gaba kamar inganta rayuwar 'ya'ya mata su samu cin gashin kansu musamman a wannan lokacin na tsadar kayayyaki ta kasance zaune a gida ko ma'aikaciya ya kamata mace ta samu ta hanya ingantacciya domin biyan bukatunta. <laughs> to madalla kenan yanzu a wulguje sai mu ji wato ra'ayin ku ɗaya bayan ɗaya bisa tarihin na wato zuwaira menene za ku ƙara mana ya kuke ganin ƙwazon na zuwaira wato madam zainabu dodo wallahi zuwaira mace mai kokari tun da ba tana aikinta tana da kowane irin takarda da ana so na karatu na ilimi tana da shi duk wannan bata dibe shi ba tana sana'a mhm. kenan shi yasa aka ce aiki na gwamnati bai hana mutum ya yi sana'a to shi dai ne naga harakan zuwairan nan fisibillahi haraka ne mai kyau mm. da abu ne da kowane mace yana wata ya samu to madalla madam ibrahim fatima kun saurari tarihin zuwaira zuwaira mace ce mace ce barakalla masha Allah da gaskiya tana da kuzari kuma tana da haƙuri gaskiya farsuke ita ma yadda zanubu ta waɗi ne ka sa bashi ba a baka kin wannan ba babu daɗi lokacin da kake so sai ka ce ga abun da kake so a ka maka amma kai wurin biya sai ka gani kamar kyauta ne zaka ba mutuma ko da kyauta ne ai lada ne kake nema balle abin shi ne biya miki wallahi ina ina ina jinjina mu zuwa kwarai hakkin ta ne Allah ya sa duk mata su kwaikwaye ta to madalla Allah ya sa mata su koyoye ta kuma abu mu shi cikin adalci tsakani ga Allah duk abin da kai shi kai cikin adalci eh kaka ci da hakkin wani to madalla ina ganin cewa ma dai lokacin da aka ɗiban muna a cikin wannan muhawara ya zo ƙarshe magana ku ta ƙarshe fatan ku na ƙarshe a ganin ku mata da suke cikin aikin kamfani ko na gwamnati kuma suke haɗawa da sana'o'i wani shawarar yake gare ku don ya zamanto cewa wannan sana'a da suke yi bata kawo musu mishkila ba a game da tahiyar da aikin su su samu moriyar duka biyu aka ce wato sana'a goma sa'a goma. Mhm. sana'a sana'a ba aiki bai hana sana'a amma duk abin da kake kai adalci kaka ce da hakin wani aikinka aikinka ne tun kana yara kai lakwal gwamnati ta biya maka har girma har kama aiki kenan ya kamata ka ba gwamnati hakin shi shi ma ya baka hakinka to wannan hakin gwamnati shi yana baka hakin shi kenan kaka ci da hakin gwamnati kasuwancin nan ka yi shi in kana gida amma ba wurin ma'aikata ba e yanzu wanga shine ya mai duniya gaskiya mata na ba su ga adalci ni mm. mace ce mm, mm, me ita gaskiya gaskiya ce gidanka gidanka ne kayanka in ka kawo su aje su gida ga waya yanzu dai waya dai ya biya bukata ga su wasu ka sa ka ah, tallata ga wasu ga komi ka dora statu a tarda ka gidanka ba sai ka ta biro ba kuma livraison a domicile in ji na saru mutum na iya sai kana so sai a baka ka tai ka ba mutumin jikka ne in ya kai maka ah? kenan ya kamata mu yi adalci da Allah mu ji tsoron Allah dala hu muna santa amma mu neme shi cikin gaskiya mu ci shi cikin gaskiya Allah ba ya tambayan mu Allah dai ya ruha mu na asiri to madalla amin ba mu sa'a kuma Allah ba mazan mu kuma hakuri su bari da Allah mu yi insha Allah masu shi tun tunda mu gaskiya san <laughs> to Allah ya taimaka madan Ibrahim eh madam Fadima Umaru mice ce shawarar ki kina da shawara bisa mata waɗanda sun tashi suna neman na kansu ko da ke suna wani aiki amma kuma suna haɗawa kuma suna sana'o'in suna hannu wallahi shawarar da na ba matan nan mhm. wallahi su tashi su nema su nema halaliyansu su ci da iyalansu su yi bukatansu komai da komai kuma aikin nasu su kula da shi su yi fi sibirin layi su biya bukatan gwamnati akwai sai su yi aikin su yi sana'ansu to madalla madam zainabu dodo mece ce shawararki har yanzu shawarar mu duka ɗaya ne har yanzu in mutum na aiki yana sana'a aikin nan dai mutum ya bashi karhi tunda aikin nan amana ne na Allah tunda in mutum bai yi aikin nan da kyau ba ko dala mutum ko miliyan aka ba mutum na biya wallahi ban yin albarka tunda mutum bai cika amana ba mana yanan shi yasa mutum yana aiki ya saya aikin ne ya kula da shi yanda ake so kun bai hana mutum yana sana'a shi mutum sari komi sari in mutum ya sara duku biyun suna yin tare mm. to kuma za a ci moriya hausa dai ba mu iya shi kware mun fara manke shi a ah, babu laifi <laughs> babu laifi to madalla lamar sauraro ina ganin ta duka duka dai anan muka zo wato karshen muhawarar mu ta wannan lokacin wadda wato ta yi tsokaci kan mata da sana'o'i na hannu wani kalubale ne suke fuskanta kun shi dai kamar da bakin namu suka bayyana shi wani aiki bai hana wani tunda duka biyu dai ake hadawa a samu more su amma sai dai kuma a kiyaye a yi hattara wato aiki duka biyu kana iya yanzu kana iya ka to kana cikin aiki na gwamnati ko cikin wani aiki na kamfani sannan kuma kana sana'o'in ka balle a yanzu da yake an waye gari an samu bunƙasar ilimi wayoyin sadarwa ga sunan ko ina kana iya tallata kayan ka sannan kuma bai hana ya kawo cikas a cikin aikin naka da fatan dai masu mu an gamsu kun saurare mu tare da wato taimakon zainabu dodo wadda ta kasance ma'aikaciya ce kuma wato ta jajirce wurin ba da horo zuwa ga mata matasa domin su koyi sana'o'i na hannu sannan kuma akwai uwar gidan ibrahim fatima ma'aikaciya ce wadda ta yi ritaya amma kuma har yanzu tana tare da mata ma'aikata tana ba shawarwari kan wato cin gishin kai da samun ko kuma in ce koyon sana'o'i na hannu sannan kuma akwai madam fatima umaru ita kuma mace ce wadda take sana'ar hannu ba ta wani aiki na kamfani ko na gwamnati tana sana'ar siyar da abinci a madadin bakin namu ga baki ɗin hawa usman tare da ban hannu isa lawali muke ci muku mun gode su wani lokacin allah yarda a cikin wata sabuwar muhawarar filin mata ta studio kalungu amma kahin misali na masu yin barkuta da hilin namu na matsokishi a yi saurare lahiya allah ba mu alheri Affairage, affairage, affairage, affairage. Assalamu alaikum, ina kwana ramu? Amma alaikum salam balki, ya kike? iyalin naki lahiya lau kowa yake kin ga yara sun yi hutun makaranta gidan kakin nan su baban su kuma ya tayi aiki dan shi kigan gidan yi shu baban zamanar kin zo kin baje haka eh mana keko ke san ya kamata a ce lokaci zuwa lokaci mutum ya dan huta saboda tare da yara wallahi abun baya da sauki amma za ki sani nan zuwa gaba ke ya nema ya jikinki da lahiya abin da ke cikinki to wallahi da dama kawai dai kwanakin gaban ne jin yana motsawa kwarai kamar yaya likita ne ce miki yaron baya ga motsi haba na ina miki magana kin yi shiru ke ni ba ma san zan kwatanta miki ba haba ya kamata ko ki magana ki ji fa ni ban taba zuwa awo ba ban ji ba ban taba zuwa awo ba kuma ni ban ma taba ganin likita ba tun da ɗauki ciki a'a balki wasa kike a da gaske nike tun da na san da ina da ciki ni ban taba zuwa likita ba kina iya bani dalilin da yasa hakan mijina ne bai so in tahi a'a ya za ki ce min mijinki ana ki ki je awo to me zan miki ƙarya da harin ya ce min shi bai san likitan mata namiji sai mace kuma na samu mace ma ce ban ma zuwa. Haba, ni ban san ko ko ke da mijinki kuna ga dibin hatsarin da kuke nan ga shiga a ciki ba ta hanyar wannan halin da kuke bi. kai ki jifa ni duk abin da ce shi nake yi a'a kenan ko da abin da yace zai sa rayuwar ki da ta danki cikin hatsari kamar ya sa rayuwar cikin hadari baki san cewa ba wannan awon cikin yana da mahimmanci babba kawata kwatanta mini da zan ganewa kin ga wannan awon cikin ta hanyar shine za a sani yadda cikin yake nan ga tahiya kuma ta hanya awon ciki ne ake sani in kina lahiya lau haka abin da ke cikin cikin ki kuma ta wannan hanyar za a iya sani akwai wasu matsaloli da za a kaucewa kahin a ce kin aihu a'a wanga duka imana eh duk matar da ke da ciki ya kamata a ce ta rinka yin awanta na ciki lokacin da ya kamata ta ta yi shi saboda hakan zai kiyaye ta da rishin jini da zazzabin cizon sabago kuma ta hanyar wannan awon cikin ne za a samu a hana ɗanta ya kamu da cutar hiv da ake ce ma sida in ma uwar tana da shi da wasu ma cututtuka da yawa yanzu ka na gane me yasa kika damu kuma yanzu na gane kuskurena. ba ki gane kuskuren ki bane muhimmanci amma ki gyara bannan da kika yi ya kamata tun yanzu ke gobe goben nan ki ta ki awon cikin nan naki kuma ko bayan kin aihu ya kamata ki tahi dan a samu a ga halin da kike ciki da kuma yaya lafiyar jikin yaron keke. A'a ko bayan aihuwa ma sai na je. E mana akwai awon yara da ake yi kuma yana da muhimmanci saboda a girmama takardar shaushawar yaron ki da kuma yanda lafiyar shi da girman shi yake nan ga tahiya saboda a kiyaye shi da tamowa da wasu sauran cututtuka da yara ke iya kamuwa da su. To kawata na gode da karin hasken da kika bani yanzu zai in ga mijina duk da ya bar ni in je in yi awo. To madalla ai hakan ta fi gyara kowa.